sirrika na addu'o'i da kuma zikirai na na falala da kuma samun buɗi da tsaro da tsari a musulunci wannan ɓangare mun buɗe shi ne domin amfanar da mu musulmi musamman wanda suke bibiyar tashar evoca tv da kuma yadda za su yi wannan sirrin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimi na biyan kowanne irin ko kuma kowanne irin buƙata duk girmanta musamman buƙata wacce anyi yi an yi ta gagara ko ko ko wata ko matsananciya idan aka yi wannan aiki za a samu biyan bukata da izinin Allah sai ku gyara zama idan baka da littafi sai ka nemi littafi domin ka rubuta domin a yi drafting ɗin shi ba wai aji abubuwa a abubuwa a memory ko a wayawi ba da dai sauransu. Abin da ya kamata shine sai ka samu biranka da littafi sai mu baka. Abin da ya kamata a yi shine sirrin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Za a tahi cikin dare a shiga ɗaki mai duhu har ɗaki mai duhu kar a kunna haske ko kaɗan ne a ɗakin sai a yi sallah raka'a biyu kowace raka'a fatiha da ƙurhuwallahu na ɗaya bayan an yi sallama a yi sujjada a karanta ayar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa 41 a cikin sujjadar sai a yi addu'a sosai a roƙi Allah buƙatu idan an ɗago daga sujjadar sai a zauna a yi wuridin aya ƙafa sittin wuridin ayar ƙafas ɗari shida da ashirin da shida sai a yi addu'a sannan da safe ayi sadaka to insha Allahu za a samu biyan buƙata da izinin Allah abin da muke buƙata shine dangane da wannan idan kana buƙatar samun bidiyoyinmu a koda yaushe kai mana subscribe sannan kai mana sharing ɗin bidiyon zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki domin amfanar da al'ummar musulmi baki ɗaya. Wannan dai mun kawo muku ana yin ta ne mutane da dama sun santa wasu kuma basu sani ba. Sannan ana daɗe ana iya yin ta a gyan kafa goma sha tara a cikin sujjadar ba yadda ake yin shi shine idan ka mai ka yi sallama za ka mai da goshinka bayan ka yi sallama sai ka sujjada ma'ana za ka mai da goshinka sai ka kirga ƙafa arba'in da ɗaya ko kuma ka yi ƙafa sha tara. duk yadda ya samu tsakanin arba'in da ɗaya da ƙafa sha tara insha Allahu ya wadatar sai kuma ka zauna ka karanta ta ƙafa ɗari a yi addu'a a roƙi Allah ya biya mana buƙata ya kuma ba mu arziki mai yalwa Allah ya biya wa kowa buƙatunsa na alkhairi amin ni ne naku AA Boka TV a mana sharing ɗin bidiyon mu ga 'yan uwa ga abokan arziki musamman cikin WhatsApp group, fesbuk TikTok da dai sauran platform na social media domin za su yi matuƙar taimaka musamman ɗalibai ko masu neman aure mata ko maza ko masu neman wata mulki. Idan ka ga Allah bai baka ba to ba shine alkhairi a gare ka ba sai Allah ya canza ma da wata abinda da ya fi alkhairi. Mun gode sai mu haɗu a bidiyon mu na.